يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa ya sake ba mu dama na ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 20 ga watan bulqa'ada shekara 1443 wanda ya yi daidai da 19 ga watan shida shekara 2022 wanda wannan shi ne darasi na 67 a cikin jerin karatun al'adabul mufrad wanda za mu tashi yau insha Allah a babi na 246 hadisi na 536 wanda Limamin bukari alaihi rahmatullahi har wa yau yana bayani akan ladubba wanda mai ziyartar mara lafiya zai yi ƙoƙarin aiki da su a lokacin da ya je ya ziyarci mara lafiya to a wannan tabibin al-imam al-bukhari yace babu aina yaq'udu al-a'id babi wanda zai mana bayani akan aina yaq'udu al-a'id me ziyartan mara lafiya ina zai zauna a lokacin da yaje ya kai gaisuwa ga mara lafiya aina ya ku'udu ina zai zauna yace haddathana ahmad bin isa yace ahmad bin isa ya bamu labari qala haddathana abdullah bin wahab abdullah bin wahab ya bamu labari قال أخبرني عمرو بن عبد ربه بن سعيد قال حدثني المنهال بن عمرو قال عن عبد الله بن الحارث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما شدق عبد الله بن عباس turjumanin qur'an sahabin annabi sallallahu alaihi abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a shi ya kasance idza aada al-marid idan yaje zai gaishe da mara lafiya jalasa inda ra'sihi zai zauna ne daidai setin kan mara lafiya sun makala saba'a miraran sab'a mirarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya furta wannan kalmar su bakwai yana cewa as'alullah alazim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshin nan mai girma an yashfiyaka ya warkar da kai annabi zai faɗi wannan kalmar so bakwai as'alullah alazima rabbal arshil azima an yashfiyaka yace fa in kana fi ajalihi ta'khirun idan ya zama to akwai ragowan kwana ga mara lafiyan nan ufiya min waj'ihi za a warkar da shi a bashi lafiya daga ciwon nan da yake ji da zarar an yi eh, mara lafiya wannan addu'ar to inda sauran kwana da mara lafiyan ne zai yi insha Allah za a bashi sauki a bashi lafiya amma idan ciwon ajali ne to lan ya akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha ita mutuwa ba ta da abin da zai iya ɗauke ta wannan shine asali saboda haka wannan hadisin da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ruyeto yana da ladubba da kuma sakonni da fa'idoji masu yawa na daga cikin fa'idoji da zamu gani cikin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka su bakwai wanda wannan abin da malamai suke kiran shi al-ilha wato mutum ya nace a lokacin da yake addu'a naci yana daga cikin abin da ake so yayin da mutum yake roƙo idan muka lura da azkar da yawa da suka zo cikin addini da kuma wasu addu'o'i da suka zo zaka ga ana son mutum ya maimaita su maimaita abu da nace a akan shi da maimaitawa da maimaitawa da maimaitawa da nace wajen roƙo abu ne wanda allah maɗauki sarki yake so shi yasa al-imam auzai alaihi rahmatullah abdurrahman bin amr al-auza'i ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yana cewa afdalu du'a alilha'u alallahi ala Allah azza wa mafi alkhairin addu'a mafi falalan addu'a shine addu'an da mutum yayi yana ta nacewa yana maimaitawa ya nace ya ta roko ya ta roko yace shine addu'an da ya yake falala wa tadarru'i ilallahi sannan mutum ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake roƙo ya zama to a cikin zuciyarsa baya jin girman kai ya zama a lokacin da yake roƙon nan yi ta maimaitawa Abu Darda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man aktsara albaba baba yushiku an yuftaha lahu duk wanda ya maimaita kwankwasa kofa yi ta kwankwasa kofa yana ta buga kofa to insha Allah za a buɗe masa kofa yace to haka nan idan kai ma ka roki Allah ka ci gaba da roko ka ci gaba da roko har sai ya baka abin da kake so wannan shine abin da zamu gani cikin hadisin na al-ilha ya zaman to lokacin da kake roko ka nace kada ka roka so ɗaya ka ce to ai ba a bani ba kai ta roko ɗaya daga cikin magabata asari yana cewa ka zama yadda ka san yaro yake ga iyayensa a lokacin da yake neman su bashi abu wasu bashi ba sai ya zo na ya ta rusa kuka ce to kai ma idan ka roƙi Allah bai baka ba ka zo na kai ta kuka ya yace Allah bai baka Allah na son bawa ya zama mai naci ya zama duk sanda yake da eh, buƙatuwa zuwa ga Allah ya ta roƙo saboda Allah na son addu'an bawa Allah na so bawa ya rinka roƙansa amma lokacin da bawa bai roƙi Allah ba kuma Allah sai ya kishi da shi man lam yaf'al Allah ghadiba Allahu alayhi wanda bai roƙi Allah ba Allah zai fushi da shi to wannan na daga cikin darussan da ke cikin wannan hadisin in zaka roƙi Allah ka roƙe shi da yawa Allah ka bani Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka kare ni ga abu kaza Allah ka kare ni ga abu kaza in ka dubi umumin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa ga irin wannan to kuma na daga ciki za mu ga cewa kusan tabwibin da Imam Bukhari ya kawo har a baya cewa akan yi ma mara lafiya addu'a akan zo ayi ma mara lafiya addu'a shi ma kanshi mara lafiya ana son shi ma yayi addu'a ana son shi ma mara lafiya yayi addu'a saboda akwai bakar bin abdullahi al-muzani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ya je ya yi iyada ya gaishe da mara lafiya da ya je gurin mara lafiya mara lafiya ya ce masa udu Allah haliya ka roƙa mini Allah Allah ya bani lafiya bakar bin abdullahi al-muzani ya ce bal udu li nafsika fa innahu yujibu mutarra idza da'ahu kai ka roƙa ma kanka saboda ai Allah na an san addu'a daga almutar wanda ke cikin tsanani tsananin bukatuwa saboda zuciyarsa ga baki ɗaya tana komawa ne zuwa ga Allah zuciyar ga baki ɗaya tana komawa ne gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka addu'ar ta sama sai ya fi kusa da abin da za a ansa samar da addu'an shi wanda ya kawo masa ziyara to hakan nan shi ma wusu bin Kaisan yayi shi ma lokacin da ya je ya ziyarci wani shi ma ya ce masa kamar addu'a ya ce mini ya ce masa bal ud'u Allah li nafsika fa innahu yujibul al idza da'ahu kamar dai yadda yazo cikin siyakin alqur'ani amman yujibul mutarra idza da'ahu yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard to ana son bawa shi ma ya roƙa ma kansa addu'a saboda wancan matsayin da yake matsayi ne na ikhlasin addu'a wanda Allah madaukakin sarki zai karɓa hasali ma akwai wanda ya nemi waqi' tawus ya masa addu'a tawus ya ce wallahi cikin zuciya na banda khushu'in da zan iya maka addu'a ni yanzu yadda nake banda khushu'in da nake tunanin zan iya yi maka addu'a wanda cikin wannan za ka fahimci cewa ashe ana addu'a ne da zuciya ba wai kawai a harshe ba shi yasa mutane su koyi yadda za su rinka roƙon Allah da kansu kada ko da yaushe mutum ya maida al'amarin shi gurin wasu ya ce sai dai wasu su maka addu'a sai dai wani malami ya maka addu'a sai dai wasu kungiya su maka addu'a kai ba za ka nema da kanka ba kai ne kuma kake cikin damuwa mutum ya sanya ya zama cewa shi kanshi mai makansa addu'a ne akwai hadisai da suka zo ma suna faɗaitarwa cewa a nemi wanda ke da rashin lafiya ya yi addu'a akwai hadisin da Imam Tabarani ya ruwaito da wasu daga Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce udul marida wa muruhum liyad'u lakum idan ku je ku ziyarci mara lafiya sannan ku giya musu ku roƙe su ku ba su umarni su muku addu'a fa inna da'watal marid mustajaba yace saboda wai addu'an da mara lafiya yayi addu'a ce wacce ake karba wa zambuhu maghfur sannan kuma an gafarta masa zunubi hadisan da suka zo a wannan babin gabaki ɗayan su ba su da inganci hadisai da kuma masu yawa amma suna da tsananin rauni ko ka samu masuruki a ciki ko ka samu mutahamun bil ko ka samu wanda yake kazzabun ne to irin wannan hadisan kuma ko da sun zo ta hanyoyi da dama malaman hadisi ba sa karfafan su sai a basu a matsayin raunanan hadisai to amma malamai suna cewa idan an lura da wasu hadisan daban za a fahimci cewa mara lafiya yana da wani abin da zai iya badawa na gudunwa sannan kuma gurin da yake guri ne na tausayi na rahmar Allah subhanahu ta'ala kamar yadda hadisi da ya wuce eh, wani hadisi da muka karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah zai faɗa ranar tashin kiyama ya gaya bawa ya ce na yi rashin lafiya ba ku zo ka gaishe da ni ba ya ce ya za a yi in zo in gaishe da kai ya rabbul alamin alhali kai ne ubangijin talikai ya ce ai da ka zo bawa na wani ya yi rashin lafiya inda ka zo ka gaishe da ni ne da ka same ni a gurinsa wato kenan wannan matsayi na mara lafiya so wani irin matsayi ne wanda ke da daraja da falala wanda ana fatan in aka yi addu'a a gurin za a karɓi addu'ar shi yasa yazo cikin hadisin ummu salama radiyallahu anhu kamar da al-imam muslim ya kawo shi ma yana yana cewa annabi sallallahu tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hadartum al-marida aw al-mayyit faqulu khayran idan kun je kun halarci wanda yana gab da mutuwa ko wanda yake mara lafiya to ku rinka faɗin alheri fa innal mala'ika yu'minuna ala ma taqulun saboda mala'iku suna yin amin akan abubuwan da kuke faɗi so kaga kenan ashe idan an je gurin mara lafiya babu laifi shi ma mara lafiya yayi addu'a ga mutane kamar yadda Sheikh Muhammad Salihu al-Uthaymeen ya faɗa da wasu daga cikin malamai suna ganin shi ma mara lafiya zai iya yin addu'a saboda manzilan da yake manzila ne wacce insha Allah ana fatan za a karbi addu'arsa to wannan kenan game da abin da ya shafi addu'a sannan cikin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi as'alullah al'azima rabbal arsh al'azima as'alullah al'azima ina roƙon Allah mai girma rabbal arsh al'azima ubangijin al'arshi mai girma a nan gurin Allah ya sifanta kansa da mai al'azama cewa shi azimun ne shi mai girma ne sannan kuma ya sifanta al'arashinsa da ne al'azamatu ya ce rabba al'arashi al'azim ubangijin al'arashi mai girma wanda nan gurin tabbatar da sifa ta Allahu subhanahu wa ta'ala ya waje ba kan musulmi akwai waɗanda cikin waɗanda suka bode waɗanda ake ce ma al masu kore sifofin Allah subhanahu ta'ala, wata kungiya ce kungiya ta bid'a wa'anda suka bayyana a farko farkon addini farko farkon eh, shudewan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen da suka bayyana suka fara kore ma Allah sifofi suna ganin baka sifanta Allah da abin da kake sifanta halitta da shi saboda haka duk wata sifa da zaka sifanta halitta da shi to su suna korewa Allah da haka inda har za ka ce ɗan adam ko wata halitta tana da girma to kada ka ce Allah na da girma idan za ka ce wani halitta na gani to kada ka ce Allah yana gani in har za ka ce ma wani halitta yana ji to kada ka ce Allah yana ji suka ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abin da ke kama da shi to kaga wannan wani irin bid'a ne wanda suka shigo da shi su a tunanin su suna son su tsarkake Allah subhanahu wataala suna son su nuna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay babu wani abin da ke kama da Allah subhanahu wa saboda ka koda sun zo irin wannan hadisin sai su ce ai to ba za a ce ma Allah al ba saboda me ai al-arshu azimun ne to amma abin da ahlus sunna wal jama'a take akai shine a tabbatar wa Allah subhanahu wa abin da ya sifanta kansa da shi ba tare da an kamanta shi da halittunsa ba a nan gurin sai su ce wai Allah subhanahu wata'ala al'azim mai girma ne Al'arshin sa kuma mai girma ne amma girman Allah ba kaman girmar al'arshin al'arshinsa bane girmar Allah girman Allah girma ne wanda ya dace da jalalar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda girman eh, al'arshi girma ne wanda ya dace da al'arshi kamar yadda malikatu saba'i ta ita ma tana da walaha arshun azim inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim ita ma tana da al'arshi mai girma ita al'arshi azamatu arshiha la ka azamati arshi rabbina amma dukkanin su menene duk suna da sifar azama suna da al'arshi mai girma wato gadan sarauta mai girma to amma girman nan ba irin girman wannan bane girman wannan ba irin girman wancan bane saboda haka babu wani abin da yake da tarayya a nan gurin illa sifar suna cewa Allah na da girma al'arshi na da girma malikatu sabai tana da al'arshi mai girma kawai abin da suka yi tarayya da shi shine sunan girma amma hakikanin su kowanne na dokan hakafa'is na abin da aka tafanta shi da shi idan aka ce halitta na da girma to girman halittar ne yana komawa ne zuwa ga fasa'is na halitta idan aka ce mahalicci kowa yana da girma to girman sa yana komawa ne zuwa ga hakikanin zati shi mahallicin wanda kowanne abu za ka ga cewa ko dai ya zamanto yana da sifa wanda aka yi tarayya da shi ko kuma ya zamanta yana da sifa da aka bambanta da shi to ahlus sunna wal jamaa abin da suke tafiya akai shine duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi muna sifanta shi da shi kuma ana tsananta zance akan duk wanda ke kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofi ba dan wani abu ba saboda in aka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofi to daga karshe za a koma ne ana bauta ma ba komai kace baya gani baya ji to Allah da baya gani baya ji baya magana to ta yaya za ka yi in ka kira shi an sa maka idan kai magana baya ji to kaga kenan za a koma an cire mutane kaunar Allah a cikin zukatansu an cire mutane girman Allah a cikin zukatansu an cire wa mutane sifofin nan da Allah ya sifanta kansa da shi da zai sa mutane su kaunace shi su ji tsoron shi su ga girman shi su so shi duk an cire musu daga cikin zukatansu abin bautan nasu ya koma kaman abu ne wanda babu shi shi yasa malamai suke cewa al-mu'assil ya'budu adaman wanda ke kore ma Allah subhanahu ta'ala sifofinsa bai bauta ba komai wal mumattil ya'budu sanama shi kuma wanda in ya karanta ya ce ai girman Allah haka yake ya sifanta shi ya kamanta shi da sifofin halittunsa shi kuma gunki yake bautawa wal muslimu ya'budu ahadan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda haka shi ahlus sunna ko da yaushe zai tambatar ma Allah subhanahu ta'ala sifarsa kuma zai kore masa kamanceceniya da halittunsa wannan dole ne mutum ya fahimci wannan kuma wannan bayanin da ake yi na cewa a dawo a fahimci sifofin Allah yadda ya dace shine alhalul wahid shine mafita guda wajen abota ma Allah subhanahu wataala yadda Allah ke so a kuma gabatar da ibadojin da Allah subhanahu wataala ya nemi yadda Allah ke so zaka iya tambayar mutum ce waye ubangijinka yace Allah ne Ka ce masa to menene sifofin Allah ka ya ce allah da shi yake botawa baya gani baya ji baya magana ba shi da fuska ba shi da hannu baya yarda da abu ba kuma ya fushi shi allah da shi yake botawa kenan ɗaya yake da allah da kake botawa? ba ɗaya ba ne shi yasa ya zama cewa mutum zai iya zama yana botawa ma allah da suna amma kuma za ka ce masa abudu mata abudun abinda kai kake botawa ba shine nake botawa saboda sifofin da kai kake botawa ba shine sifofin wanda ni nake botawa ba to kuma fahimtar waɗannan karatuttukan na tauhidi abu ne wanda yake dole ne wajibi ne don mutum ya tahqiqin uluhiyya ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya tabbatar masa ubudiyya shi kadai idan mutum ya kasa fahimtar wannan to ba zai ji tsoron Allah ba ma shi yasa malamai suke tashdidi wajen inkari kan al-mu'attila da al-mumassila su fa a tunanin su Allah subhanahu wataala kana iya bauta masa ka gabatar da duk abin da yake ka aikata idan ya ga dama sai ya jefa ka cikin wuta babu hikima a cikin ayyukan Allah su a gurin su kawai fa'alu lima yurid shi ne su suna ganin girmama Allah ne da wannan amma so bawan Allah da ya fahimci cewa duk bautan da kai wa Allah ko man wani abu na bauta duk abin da kai masa zai iya maka ukuba kuma duk Muna na abin da za ka yi masa zai iya yarda da kai to wannan mutumin wannan abun bautan abin da za a kaunace shi ne abin da za a nemi abota masa ne kaga dole mutum ya kyamace shi a ce wai ko da an bota ma Allah an yi duk abin da yake so to hakan ba zai sa yarda da mutum ko ya so shi ba kawai in ya so ka ya ga daman son ka ne ba dan abin da ka aikata ba in kuma zai maka ukuba zai maka ukuba ne ko da baka cancanci ukuban ba baka yi abin da laifi ba in ya gana ma sai maka azaba su a gurin su shine yake nuna fa'alun bima yurid to amma ahlus sunna wal jama'a suna ganin in ka nemi yardan Allah kai abin da yake so zai yarda da kai kaga wannan in ka fahimci wannan sai ka ƙara aiki wajen neman kauna Allah ya soka idan ka fahimci cewa in kai abin da bashi da kyau wanda Allah ya hane ka Allah zai iya fushi to sai ya baka damun ce ma abin da ba za ka aikata shi to wannan hadisin yana daga cikin hadisai da suke tabbatar ma Allah subhanahu wataala sifa kuma yake tabbatar da masa halittansa ma irin sifan nan kamar yadda Allah subhanahu ta'ala zai ce ma kansa sami' kuma ya ce ma sa sami' ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sannan kuma ya ce wa dan adam inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira sami'an basira can ma yace as-sami'ul basir hasa yuma in ka tayi aito nan gura akwai al-ma'rifa nan gura ne kira shi to in kaje ka duba cikin inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira ya zo shi ma da nakira ne saboda ka ya sifanta kansa da sami'an basira ya sifanta kan adam da sami'an basira to amma as-sam'u wal basaru la ka as-sam'i wal basar zaka tabbatar da cewa sami'un basirun sami'un basirun amma laysa kamithlihi shay'un wannan shine masalaki wanda kaga ka hada da laysa kamithlihi shay'un kuma ka tabbatar masa da wa huwa sami'ul basir da haka wannan hadisin yana cikin abubuwan da mutum zai gane cewa lalle a tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala a sifofinsa wannan kenan kada mu tsaya mai dogon ko da ke an ja dogon sharhin ma sannan yace haddathana Musa Musa bin Isma'il yace qala haddathana Rabi' bin Abdullah qala dhahabtu ma'a al-Hasan ila Qatada Hasan al-Basri ya ce na je gurin qatada al-hasan al-basri eh, ya je gurin qatada ibn di'am as-sadusi ya ce mun je mu gaishe shi ba ya jin dadi fa qa'ada inda ra'sihi sai Hassan ya zo na a gurin kansa fa sa'alahu thumma lahu ya tambaye shi ya ce ya jiki yaya al'amura Allah ya sa fara ne fa lahu sannan ya masa addu'a yace Allahumma shfi qalbahu ya Allah ka warkar da zuciya washfi saqmahu ka kuma warkar da ciwon da yake ji wanda wannan hadisin shi ma wannan asar din ya nuna kenan ana zama a gurin daidai setin kan mara lafiya a masa addu'a in ma mutum ba zai iya zama ba saboda kila yana kan gado ne wanda wani lokaci mutum na kan gadon asibiti ba lalle ne a iya zama a daidai kansa ba saboda yanayinsa sosai a iya tsayuwa a daidai setin kansa a masa addu'an nan idan kuma mutum ne wanda yana da dama shi ma yi mutane addu'a shi ma yi mutane addu'a kamar yadda bayani ya gabata saboda haka wannan kusan wannan shine babi na karshe da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin ladduba na ziyarar mara lafiya sannan Imam al-Bukhari zai shiga wani babi yace babu ma ya'malu rajul fi baytihi babi wanda zai mana bayani akan abinda mutum ke yi a cikin gidansa kamar Imam al-Bukhari yana son ya kulla alaka ne tsakanin azamatullahi azza wa jalla da lawazin sun girman Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya fahimci cewa lalle Allah azimun ne ya ga girman Allah ya iya fahimtar cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da girma to fa babu abin da zai rage a cikin zuciyarsa na girman kai duk wani barbashin girman kai karkarewa zai shi yasa kamar da ibnu qayyim al-jawziyya yake faɗi a cikin al-fawaid yana cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani yakan bayyana da sifofi da dama ga bayansa. duk wanda ke karanta alkur'ani zai ga Allah subhanahu wata'ala yana bayyana gare shi da wasu sifofi wanda sifofin nan kowanne yana da tasiri wani lokaci idan Allah ya bayyana ga bawa da girmansa bayyana nan da ake bayani a kai bayanin bayan al'ilmi wanda mutum zai ga Allah ru'ya ilmiya zai ga Allah bisa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya da kansa da shi a ilmance ba da ido ba saboda haka Allah ya sifanta kansa da abu zai masa taswiri zai tabbatar ma Allah da sifan nan ta hanyoyi guda biyu wannan shine mutum da ya tabbatar ma Allah da sifa na farko ya tabbatar da cewa lallai sifan nan fa na Allah subhanahu ala, babu wanda ke iya tarayya da shi zai mu tabbatar ma Allah sifan nan ta yadda babu mai iya tarayya da shi a cikin sifar بحيث يمتنع ويستحيل وقوع شركة فيه باب وان ذي يتاريه ده الله سبحانه وتعالى أشكر صفنا sannan abu na biyu ya zama ya samu itikadi a cikin zuciyarsa ya kudura cewa to wannan abin da na tabbatar da ba Allah laysa huwa haddu sifatillah bal sifatullah a'zamu min zalika ko da kana ganin cewa ganin Allah fa ya wuce kowane irin gani duk inda abu yake duk inda ya boyu duk inda yake Allah na gani shi kaga ya san a maganin kowane irin halitta duk ko ina yake ko da yana cikin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ta bakwai Allah subhanahu wa ta'ala yana gane shi babu kuma abin da yake koyuwa gare shi ka ka tabbatar masa da gani sannan kuma abin nan da ka tabbatar masa ba wai shine iyakan sifar Allah ta gani ba sifar Allah ta gani ya wuce haka mun fahimta ga ko to Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana ga bayinsa da azama da girma subhanahu wa ta'ala وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا wannan idan mutum ya tasawurin wannan kaga cewa Allah na cewa ba su kaddara Allah ba su yi takadirin Allah hakikanin takadirin da ya dace da shi ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyam alhali kasa gabaki daya duk girman kasa duk girman kasa qabdatuhu dan karsa ne ran tashin kiyama wa samawati maqiyatun bi yamini sannan kuma sama baki daya sammai gabaki ɗayan su zai nan da su da da daman sa kaga wannan da hannu fa ake magana za a damki kasa kaga irin wannan abin da zai damki kasa ba karaman abu bane idan mutum ya iya tasawurin sa ba karaman abu bane to wanda ya zama haka abin da kake bautawa yana da wannan sifar kaga ai ba za ka mata girman kai ba dole girman kai yayi tanasha a cikin zuciya ya zama mutum baya ganin kansa komai a gaban Allah subhanahu wataala to shi ya kawo hadisin da ke buga as'alullah al'azim to idan ka ja kafin ci azama ta Allah subhanahu wataala to iya gudanar da waɗannan abubuwan a cikin gidanka ma ya'malu rajul bai baiti kai ne gida ne kai ne miji kai ne uba to ba za ka zo na a cikin gidanka ce kai ne sarki ba menene abin da ya dace mutum ya rinka aikatawa a gidansa wanda ke luzumi na tawazu in har mutum na da tawazu zai iya wannan abubuwan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to shi mu bukari ya kawo wannan cewa babu ma ya'malu ar-rajulu fi baiti abinda mutum ke yi a cikin gidansa in yana cikin gida wani irin aiki yake haddathana Abdullah bin Raja Imam al-Bukhari ta Abdullah bin Raja ba mu mulabari wa Hafs bin Umar yace da Hafs bin Umar bin Giya qala su bi suka ce haddathana Shu'bah شعبة بن الحجاج يا بام الأباري قال عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي قال عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود شما بن يزيد النخعي وأن فينا الأسود إنه لم أور ما حيفير إبراهيم لي قال سألت عائشة رضي الله عنها الأسود بن يزيد يتي لا تنبي عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله wai menene abin me annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ne a cikin gidansa wai yaya yanayin annabi sallallahu alaihi a cikin gidansa wannan yana nuna kwadayin magabata na kware wajen fahimtar yanayin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin gidansa a cikin kowane yanayi suna son su sani a cikin gida yaya yake a waje yaya yake ba don komai ba saboda ai koyi da shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum da haka sai ya tambaya ya ce to idan annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su da daman shiga cikin gidansa idan annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin gida wai yaya yake yi ne ku ne kuka sani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi a cikin gidansa zama yake yi ana kawo masa komai kawo masa ruwan hannu a kawo masa abinci a durkusa a je a kawo wannan a durkusa a je a kawo wannan a durkusa a masa wanke a durkusa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunda shine shugaban halitta aisha radiyallahu anha ta ce ita ce fa qalat sai aisha radiyallahu anha ta kana yakunu fi mihnati ahlihi kana yakunu fi khidmati ahlihi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ma iyalansa hidima ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gidansa tawazu'unsa shine yana ma iyalansa hidima ya taimaka ma iyalansa wajen ayyukan da suke yi na cikin gida fa idza hadarat salatu idan lokacin sallah kuwa ta yayi kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai je ya sallah kaga wannan yana nuna yana nuna tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma nuna cewa a matsayin ka na miji ko a matsayin ka na mai gida kada ka zo na ka zama sarki wanda baya komai saboda wannan akwai nau'i na karantar da takabburi a cikin gida ka zama kai ma kana musharaka cikin wasu abubuwa wanda zai karya maka girman kan da cikin zuciyarka kamar yadda magabata na kware suke yi insha Allah lokacin da zamu zo muna bayani akan al-kibr kamar yadda Imam Bukhari zai zo da babin insha Allah zamu yi bayani yadda magabata suka kasance suke mu'amalantan kansu saboda kore duk wani barbashin girman kan da cikin zuciyarsu to wannan ma yana daga cikin hanyoyin mutum ya zama a cikin gidansa ya rinka taimakon iyalansa ya taimaki yaransa ya taimaki maratansa ya taimaki waɗanda suke cikin gidansa hatta ma'aikatansa kamar da hadisai suka gabata la tukallifuhum bima la yutiqun kada ku kallafa musu abin da ba za su iya ba fa idza kallaftumuhum bima la yutiqun fa a'inuhum annabi ce sallallahu alaihi wasallam idan ko kun dora musu aikin da kuka san yafi karfin su to kuma ku taimaka musu ma'aikatan ku kenan ba wai bayi ba waɗanda suke mutum aiki a cikin gidansa ba don komai ba zai taimaka zai nuna cewa mutum lalle ba shi da girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam idza hadarati salatu kharaja duk sanda lokacin sallah yayin annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita dan ya nuna maka muhimmancin lokacin sallah muhimmancin sallah da lokacin sallah kada ka bari wani abu ya kubuce ya sa su lokacin sallah har ya fita baka yi sallah ba wannan musiba ce babba wanda daga ƙarshe abinda ake jiwa mutum tsoro kada ya fada cikin kafirci da duk lokacin da lokacin sallah yi, bawan Allah yi ƙoƙarin duk abin da kake yi ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimaka ma iyalansa yana cikin aiki yana cikin wasu abubuwa lokacin sallah yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi fita ya je ya sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kada ka bari wani lokaci aikinka wani mitin din da ake yi ko wani tattauna wanda ake ya bari har lokacin sallah ya fita baka je kai sallah ba kai ko siyasa ake yi ka je kai sallah siyasa bata fi sallah ba siyasa wallahi bata fi sallah ba ta kowane fuska idan lokacin sallah yayi dole ka tashi ka je kai sallah wanda ya faɗi magana cewa siyasa ta fi sallah haka makasudin abin da yake nufi sananne ne amma lafazin nan ba daidai bane kuma babu malami wanda baya kuskure yake babu malamin da ba zai tuntuban harshe ba kada mutum ya rubuce shi ai muna jihadi ne a nan gurin ba za mu yi sallah ba a ba jihadi bane wai haddaza ko ana jihadin gaske ana qitali Allah bai yafe mutane sallah akan lokaci ba wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra falyusallu ma'aka falya'khudhu aslihatahum falya'khudhu hidrahum wa aslihatahum har ana ciki za a yi sallah amma za a rike makami a rataye dindiga a rataye takobi ana sallah ba a ce a'a ku gama fafatawa da su in kun gama sai ku zo ku yi sallah ba jihadi itali kenan ana ma'araka akwai hadisin sa halibin abi hasma akwai hadisin jabir da suke magana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da sahabbansa a fagen daga ka zo ka ce kana siyasa ba za ka yi sallah ba <laughs> kana yi yaudarin kanka kenan idan lokacin sallah yayi ka je kai sallah babu wani abu da za a yi wa mutum kuzuri da shi in har lokacin yaƙi ana har lokacin da ma ake ma gwabzawa malamai suka ce har a lokacin nan ma farijalan auruk bana babu daidaita sahu babu wani tsayuwa babu wani ruku'i da sauransu kawai a yi tayi ne bil imani amma ba za a bari lokacin sallah ya fita ba ba yi sallah ba saboda ka abu ne mai girma kuma malamai suna da irin hafawat ɗin da suke yi eh, ina mana bayani da yan uwa wanda ce musu al-Imam Ibn Hibban Muhammad ibn Hibban wanda ya rubuta Sahih Ibn Hibban da muke karantawa a yau shi ma yana da irin wannan kalman da ya furta a zamanin shi kalma ce kalma ce yayi wanda in eh, yana da akwai makasudi akwai ma'ana amma malami suka ce bai dace ba irin sa ya furta irin kalman nan cewa ya annubuwatu al-ilm annubuwatu ya ce ai annabta ilimi ne kawai annubuwatu al'ilm al-imam az-zahabi ce haka yake maganar sa ai abin da yake son ya nuna mutane cewa shine cewa annabawa fa ba su zo da wani abu wanda ya fi ilimi kuma ya ce ya yi daidai da abin annabi sallallahu alaihi wasallam abu yana da muhimmanci kakan iya ɗora hukuncinsa sa akan wancan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hajju arafa ko al arafa ai dan ka je ka zo na ka zo ka yi tsayuwan arafa bai nufin ka yi hajji ai amma saboda mahimmancin tsayuwan arafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajju arafa saboda haka imamu zahabi alaihi rahmatullahi ko da ya kawo wannan magana yace ina ma a ce ibnu hibban bai fita irin wannan magana ba saboda ko da ya fita magana sai da malamai suka wasu mutane sai suka ce ne zindiki saboda wannan magana har ya koma ya kuya har ya mutu ta zaman to fitina gare shi kalma da ya furta amma kaga wanda suka zo daga baya sun wanke shi suka ce mun fahimci makasudin maganarsa amma mu ba za mu maimaita ba haka ake mu'amalantar kurakurai na malami Allah ya gafarta mu malam wanda ya faɗi kaza amma ba wai mu ma mu rinka ba da difa'i a kansa muna nan nana ta muna ce wannan abu kaza kaza ne wai bi wannan bai dace ba wannan ta'assubi ake ce masa eh kuma dan wai an ce kuskure ne baya ba tawaya bane da na nakata ga wanda ya faɗe shi saboda ai wanda ya fi shi sun yi kuskure kuma an ce sun yi kuskure wannan ba tawaya ne. babu wani dan adam wanda baya kuskure idan ya kuskure a nesanci kuskurensa kuma kada a ce saboda kuskuren nan da ya yi a rusa alheransa ba za a yi haka ba wannan shi ne adalci da insafi amma kuma kada a tsaya kuma a yi ta nanatawa muna gani mutane za ka an zona wai saboda ana kirga ƙura'a mutum bai je yi sallah ba shi iya imaninsa abin da yake yi daidai ne wannan ba daidai ba ne. wanda ya kamata a canza annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da lokacin sallah yayi sai tashi ya sallah lokacin sallah kada ya fita ba kai sallah ba sannan kuma kada ka bari lokacin sallah ya fita ba kai sallah ba haka kuma kada ka bari kana sallah lokacin sallah bai ba shi ma wata shi ma wata musiba ne yin sallah kafin lokacin sallah shi ma ba sallah bane ana sallah ne idan lu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta nassin alqur'ani saboda haka da malamai suna bayani kan halaccin hada sallah ana hada sallah ne bisa a azara ash-shar'iyya ba lokacin da babu uzuri na shari'a ba kuma uzuri na shari'a shine abin da shari'a ta tabbatar da shi a matsayin uzuri ba abin da wani malami ko wani ya rubuta ya faɗa ba a menene Allah ya faɗa game da shi abubuwa ne wannan abubuwan a fili suke ko da ruwa ake yi ya jama'a mu sani mu je mu duba sahihul bukhari hadisin abdullahi dan umar yana cikin sahihul bukhari idan ana ruwa akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tabbata a cikin sahihul bukhari idan ana ruwa abdullahi dan umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira ne yace sallu yace mu mu'azzin sallu fi rihali ku yi sallah a cikin gida saboda samun mutane sauki haka wannan shine saukin sunna ayi sallah a gida ba a zo masallaci ba an shigo cikin ruwa an bo an yi sallah an fita da gudu an shiga cikin ruwa an kutsa to ai abin da ake gujewa an rage an fada ciki amma idan ana son a nema mutane sauki ga hadisi karara nasi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa na sauka sai a ce mutane ku yi sallah a gidaje a koya ma ladane wannan sunnar sunna ce ma hajura an kaurace ma sunnan nan sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda ake so shine ai aiki da su haɗa sallah saboda ruwa inda za ka ba mu mutum aiki ya kawo maka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi za a daɗe ko ana neman hadisan haɗa sallah saboda ruwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam za a daɗe ana neman hadisan nan ba zan ce ba za a samu ba amma a kawo sunna dai ga ta nan idan ana ruwa balle ma a ce babu ruwa saboda haka adena mutane su zama masu fahimtar cewa ibada fa ana yi ne da kauna kada kai ibada wai don kawai kana son ka sauke nauyi in je in haɗa sallah saboda kawai in ji yanzu na samu na samu sauke tunda da na na aika ba haka ake ibada ba sallah abu ne wanda ake yi bisa kauna kana son ka shiga cikin sallah kana jin daɗi kana murna arihna biha ya bilal ila qurratu ayni fi salah kana kana sallah kana jin daɗi ba wai kana sallah wani in ya sallah sai ya cire hula ba ya ce sai masha Allah shi gani yake ya sauke nauyi daga kansa wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane fa idza hadarat as-salatu kharaja idan lokacin sallah yayi annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita je sallah qala haddathana musa قال حدثنا مهدي بن ميمون قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها اتناسا بعائشة Allah shi da ita ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya amalu fi baiti kamar dai wannan hadisi wai menene abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ne a cikin gidansa قالت أمنا عائشة رضي الله عنها تتي يقصفنا علم النبي صلى الله عليه وسلم يكن جهرة تاكلمنسا ويعمل ما يعمل الرجل في بيته كما يا أبن دا مسن شيء أشكين duk wani aikace aikacin cikin gida domestic abubuwa da mutum ke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ya gyara takalminsa in ya so ya yi shara har wanke kaya ma malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba kansa annabi na wanke kayansa da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam karshen tawazu kenan alhamdulillah idan Allah ya sa akwai wanda za su yi masa fa wa ni'ma amma wani lokaci shi ma ya rinka yi ma kansa dan karya barbashin girman kan da ke cikin zuciyarsa ya zama ko da an masa wanke shi to bari in je in kwashe wanki na da kaina idan ma yara suka ce bari ku ta a ku bari bari bari in kwashi ka wannan yana daga cikin asar abubuwan da zamu gani na magabata na kware wanda ke nuna ne yana nuna tawazu cewa mutum na kaskanta kai yana kaskantar da yana kankanta kansa ga Allah subhanahu wataala wannan dai sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana qala haddathana ishaq قال أخبرنا عبد الاسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الوليد قال عن سفيان قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه جماعه جنس عروة قال عروة بن الزبير سألت عائشة لا تنبي أمنا عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته ومنين أبو النبي صلى الله عليه وسلم يكتب شيئا يني أشكن جنسه قالت أمنا عائشة تكي ما يصنع عهدكم في بيته أي أنا أبن ذا إيه لك أشكن كيني yaqtifu an-na'la yakan gyara takalmi al-qasfu shine ko ya dinka takalmi ko ya gyara ko ya dan sa masa wasu zare da sauransu wa yarqa'u thawba yakan yi fashin kayansa wa yakhitu kuma yayi dinki duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yi yarqa'u thawba yayi fashin kaya idan kaya ya huje annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani abu ya tsora akai ya dinke yayi fashin sa shine ar-ruqu sannan kuma idan kayan yagewa ne sai ya sa zare ya dinke shi a baya mun yi karatun hadisin da ke bayani akan lubsul khalaq mutum ya sanya tsohon kaya cewa la yalbasul jadid man la yalbasul khalaq duk wanda bai sanya tsohon kaya to ba zai fa sanya sabon kaya ba kuma ka dubi mutumin da ya fito akwai fashi a cikin jikinsa akwai dinki a jikinsa zai girman kai wannan tawazu ne sanya irin wannan kayan yana lazimta menene tawazu saboda ya ɗauki kashi ba komai ba ba wai mutum kuma ya koma wai ya wulakanta kansa ba eh, yawa ko kada kuma ya kai haddi na wulakanta kai amma ya zama tun mutum na da irin tidali hmm? a wasu lokacin da umarna aisha radiyallahu anha take take dinka kayanta mun tuna take ki ah yanzu ai wani inda zai zo ga kina dinkin kaya sai yi sai ya maki inkari har suka ce wa umarna aisha radiyallahu anha take ce masa ilbas kai inni labisun khalaqi la yalbasu eh, menene fala jadida liman la yalbasul khalaqa ilbas jadidaka ka je ka sanya sabon kayan ka inni labisun khalaqi ka bani ne in sanya tsohon kayana fala jadida liman la yalbasul khalaq wanda bai sanya tsohon kaya ba zai samu sabon kaya ba wato albazaranci zai shiga cikin al'amarin su kenan قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح قال عن يحيى بن سعيد قال عن أمره أمر بنت عبد الرحمن قال قالت قيل لعائشة رضي الله عنها أنت مع عائشة الله في يدري ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ومنين النبي صلى الله عليه وسلم يكي أشكم جلسة قالت تشيء النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر النبي أن آدم لي تقول آية النبي آدم يفلي ثوبه يفلي ثوبه يكن أبتش كاينسا يفلي وفي رواية يفلي ثوبه وفي يكن إن إنتا abubuwan da suke iya cutar da shi daga kayansa wani lokaci ko a ce misali kwari da suke iya cutarwa kamar kwarkwata ko wasu abubuwa ana ce musu at-tafliya mutum ya tuntunce su ko duk wani abin da ke iya cutar da mutum ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka da kayansa wa yahlubu shatahu kuma yaje ya tatsa ya tatsi nonon a tinkiyansa wanda duk wa'annan abubuwan kamar da muka ce suna bayani ne suna dilala ne akan tawabu'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda hadisai da dama da suka zo suna bayani akan tawazu'un annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba su ke dudduwa za mu tsaya anan, nan insha Allah saboda lokaci muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wani kuskure ne ba gangan shi bane Allah ya gafarta min wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam na'am addu'a me yana iya yiwa da zanto da mutum shi mutum na wajen ma'ana yana iya turawa misali ko tura ina iya rubutawa sosai jin sa misali bakwai kamar a rubuce Eh. Eh, idan misali mara lafiyar ne za a turawa to za a tura masa sallallahu azima rabbal arshil azima an yashfiya fatan cewa in ya karanta zai ce amin kaga in ya ce amin addu'a ne kan cewa Allah ya karbi wannan abin da ka rubuta amma babu bukatar rubuta so bakwai in ba kana son ya karanta shi shi so bakwai bane amma dan ka rubuta so bakwai ba shi da ma'ana har sai an karanta shi an faɗe shi so bakwai to faɗin so bakwai shine ya fi tasiri ga lokacin da mutum ke tare da shi shi ke nuna ilha kamar da muka faɗi naci to amma kaga an rubuta as'alullah al'azim rabbal ashil azim times kaga babu ilhaqiya ciki kawai number ne aka rubuta to da wannan shine kusan ah, abin da yake daidai za a iya rubutawa a masa addu'a ko kuma ma idan mutum ya ji ko da ba rubuta ba ne ce kai ba shi da lafiya to asallallahu alazim rabbul ashil azim an ba babu laifin shi ma za a iya yi alaikum salam ina shi ya ce tambayoyi guda biyu ne sai tambaya ne eh. Allah ya malamin zama da cewa lokacin ba zai fita ba gaba daya muna iya daidaita sallar mu muka cewa mun tabbatar abin da muka zaɓa wanda muke da san cewa shi ne zama a cikin matsaya kan haka ko kuma yana iya yiwa ba da yi sun yi masallaci ba haɗa a wajen mai sallah don da ganci mun tsani ne kamar cewa mun na tabbatar da wanda e, ta kowane fuska ko siyasa ko ba siyasa ba matukar za a yi sallin cikin lokacin da Allah maɗauki sarki ya iyakance babu laifi a ɗan jinkirta saboda wata maslaha babu laifi za a iya yi amma kada ya fita daga iyakokin lokacin sallar sannan kuma saboda wai akwai jam'i akwai jama'a a tsaya a gurin ayi saboda wata maslaha babu laifi almuhimmu kada a bar sallah wai a ce ba za a yi ba wannan shine ita ce musibar da ake magana a kai ya zama mutane suna guri ga su musulmai ko ba su yi wani tanadi na sallar su ba wannan gaskiya ba karamin farna bane ko da jarabawa ne mutum ko me zai yi kokarin ganin cewa yayi sallah yayi kokarin cewa yayi sallah Allahu a'lam saboda babu laifi in za su hada su yi sallah a gurin babu laifi matuka za su yi cikin jami ko da misali ma babu jami shi kaɗai yake son ya yi to ya shi da dumansa a wurin ya sallarsa kada ya bari lokacin sallah ya fita bai yi sallah ba ce ya sallah ya sa ta fi sallah a kada ya haka alaikun salam wa rahmatullah mara lafiya za mu tsaya na wanda eto eh to ai mara lafiya in yana zaune ai akwai setin kansa duk da haka sai a tsaya zama zai yi shi ma shi da shi mara lafiya a zaune yake shi ma wanda ya zo ziyara sai ya zauna daidai inda yake ko daga gaba ko daga baya ko daga gefe almuhim zai iya fasa karatun tun da yana daidai kansa ne babu laifi zai iya yin haka insha Allah na falikun salam wa eh, ya a bayyana dai a bayyana ne as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka kuma babu laifi waɗanda suke kewaye da shi suke amin babu laifi saboda shi ma amin din ai shi ma addu'a ne Allah ya karba muna roƙon Allah ta'ala alaikum salam cewa akan kuskurensa ko me abinda ake inkari in ka ce al-nubuwatu al-ilm bi ma'ana idan mutum ya samu ilimi kenan zai iya samu annabta idan kai tafsirin cewa ai annab menene annabta ai ilimi ne kenan duk wani mai ilimi yana iya iktisabin nubuwa kenan wannan shine kuma kaga wannan ai barna ne inna barna ne wallahi a'lam alaikum assalam to ai dama in aka bude irin wannan kofar babu abin da ke zai faru ba amma ta kowane dalili ba zai yiwu ba matan cikin gida ko wasu mutane da suke cikin gidajen su bisa jima'i ba za su haɗa sallah cikin gida ba mun gane ko irin wannan haɗin da ake yi sai dai idan misali akwai wasu uzurori ne da ya hana su suka jinkirta sallah har lokacin da ya zama lokacin daruri saboda wasu abubuwa a cikin gida to shine za a iya haɗa sallah da irin wannan saboda hadisan Abdullahi ta Abbas radiyallahu anhu mun gane ko amma ba wai kawai za a tashi a haɗa sallah ba su ma su haɗa sallah gidaje dole su rama sallan nan ba za su bai zai yiwu ba mutum na gida yana bin sallah a masallaci ya haɗa sallah a ya haɗa shi ma a gida to me uzurin shi <laughs> shi wanda ya zo masallaci in misali yana tunanin cewa akwai haraji na ruwa da sauransu shi kuma wanda ke gida menene uzurin shi na'am har su har wanda ke shago bai sai ya hada sallah ba ai wanda zai hada sallah kawai ma a maganan waɗanda suke cewa a hada sallan yadda ake hadawa shine wanda ya zo masallaci amma ba wannan ba abin da ya fi tun da ayin mutum ne ke roƙo in ka ce nas'alullaha da gaske ka tabbatar su ma suna roƙon shi yasa akwai abubuwan da kai ne kake roƙo baka san zuciya wanda ke tare da kai ba shi yasa malamai wani lokaci za su ce in ka ce ashhadu allah ilaha kada ka ce nashhadu allah ilaha illallah saboda kai kanka ka sani baka san wanda kake tare in ka ce nashhadu <laughs> sannan kuma kila ko wani wanda kila mustashirki ne ba kuma sani ba ba musulmi bane kaga a cikin maganar ka ba akwai ba dai akwai ba gaskiya ba kenan saboda haka idan abu ya zo haka kai kai shi da sigar mufradi as'alu as'alullah al'azim kaza kaza kaza sai su ce amin duk wanda Allah ya ga cewa yana da ahliya an sa masa shi kenan sai sai an sa masa Allah tabaraka wa ta'ala a'ala rabbana atina alaikum salam ila tambaya na karshe sai da kada mu ja wannan din da yawa na'am Eh, eh. Ko wani na a yana azalullah alazim rabbal ajil a tare a wannan kaga ai ba a samu cikin sunna ba idan ana addu'a ana addu'a ne ko dai mutum ta yana yi sauran suna amin amma kada lokaci dai dukkan su daga murya su yi wannan sai ya zama kamar wani abu na na yan bid'a babu laifi idan ana da bukatuwa wani ya yi addu'a wasu suna amin kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu da shi da Zaid bin Thabit da wani mutum da su uku suka haɗu suka ce kowa ya addu'a 'yan uwansa suna cewa amin kaga idan muka ɗauki wannan ya nuna kenan za a iya yi wasu suna cewa amin amma kada duka su yi a lokaci da Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم